الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatu da muke na littafin muktasar sahih al-bukhari wato a tajridu sarih li hadithil jami'i sahih yau za mu yi darasi na ashirin insha Allah kuma za mu tashi inda mala yake cewa an ibn umar radiyallahu anhuma qala kunna inda rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fa utiya bi jummarin fa qala inna min ash-shajari shajara wa dhakara al-haditha wa zada fi hadhihi riwaya fa idza ana asgharu al-qawmi fasakabtu wato wannan hadisin imam al-bukhari ya ƙara maimaita shi ne a wani babi da yake babu al-fahmu fil ilm ko babu al-fahmi fil ilm wato babin da yake bayani dangane da abin da ya shafi fahimta a cikin ilimi yace an ibn umar radiyallahu anhuma daga abdullahi dan umar Allah ya yarda da shi ko yarda da su gaba ɗaya shi da babansa umar din قال يتي كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم mun kasance a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa utiya bi jummarin sai aka zo da dibino tare da ganyensa fa qala sai ce inna min ash-shajari shajaratan lalle tabbas daga cikin bishiyoyi shajaratan akwai wata bishiya wa zakara al-haditha sai ya ambaci har karshen hadisin wa zada fi hadhihi riwaya ya kara a wannan riwayan fa'iza ana asgarul qaumi abdullahi bin umar yace sai gashi ni ne mafi kankantan mutane wato ni ne yaro a cikinsu su fa sai nayi shiru wani hadisi abun da sa bai kawo cikakke ba a baya kaɗan mun karanta shi inda manzala ta ce yace inna min ash-shajari shajaratan la yasqutu warquha wa hiya mithlu al-muslim wato daga cikin bishiya ko ta bishiya daga bishiyoyi akwai bishiyan da ganyen ta ba faduwa ce ita ce misalin musulmi sai ce fa hadithuni ma hiya ku gaya min wace irin bishiya ne shikenan fa waqa annasu fi shajaril bawadi sai mutane suka yi ta faɗan wasu bishiyoyi irin na kauye ba irin bishiyoyin madina ba kuma ga dibino a cike da garin madina sai kawai ba a tunanin dibino ne sai wannan ya faɗi wannan bishiya wannan ya faɗi wannan bishiya duk suka kasa ganewa abdullahi bin umar ya ce ni na ji a raina cewa dibino ne to amma sai na yi shuru me yasa ya shiru a wannan riwaya sai ya faɗi dalilin amma wacce ruwayan babu yace fa idza ana asgharul qawm sai zamani ne mafi kankantan mutane wato ni ne yaro a cikin su to sai kana da wancan fasta hayaitu sai na ji kunya ban fada a ce manya ba su faɗa ba ni yaro karami na faɗa yace sai na yi shiru fasakattu sai na yi shiru sai suka ce ka gaya mana ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wace irin bishiya ne sai ta hiyan nakala ita ce bishiyan dibino bishiya ce wanda ganyenta baya zubewa bishiya dai da tafi kowace bishiya nisan kwana ita ita ce misalin mumini wajen imani in ya ratsa zuciyarsa babu gudu babu ja da Allah zai tabbatar da shi akan imanin har ya bar duniya a kansa to Abdullahi bin Umar sai ji kunya bai faɗa ba tun daga yace a wata riwayan ga Abubakar ga Umar duk ba wanda ya magana daga ba da aka koma gefe sai yake gaya babansa shi fa dama ya ji a ransa cewa bishiyan dibino ne sai bai faɗa ba ya ji kunya sai sai na umar yake ce masa to da ka faɗa mana ai da ka faɗa ni ma sai zama daraja a gare ni a ce ɗana ne yaro karami ya ba da amsa dattawa sun kasa da amsa kike wannan sai zama ni ma daraja ne a gare ni to anan abin da ake bukata abin da yasa al-Bukhari ya kashi anan a al-famu fil ilmi saboda fahimta ne ba abu ne a zahiri a cikin hadisin ba kai zaka fahimto akwai wata bishiya wanda ganyenta baya zubewa ita ce misalin mumini wata irin bishiya ne shikenan sai a ce maka me bishiyan dibino kamar da Allah buga misali da la ilaha illallah da ita asluha sabitun wa far'uha fis sama kamar misalin bishiyan da abin nan a kafe take resanta kuma suna sama wace irin bishiya ne ita ce bishiyan dibino ita ce bishiyar da tafi kowace bishiya ɗaukaka daga cikin bishiyoyin duniya waradna ma a dijila ta khaira ma'in wa zurna ashrafa shajarin nakila yace mun zo mun sha ruwan dijila shine ruwan da yafi kowanne kogin dijila kogin iraq sannan mun ziyarci bishiyar da tafi kowace ɗaukaka ita ce bishiyar dibino to kaga wannan abu ne da zaka fahimce shi wace irin bishiya ne to tana ake gane masu ilimi tana ake gane masu ilimi na sha ba mu kisan abdullahi bin abbas yana zaune a fadan sayyidina umar duk duk wanda suke fadan sawo'in babansa ne su ko kuma ‘ya'yansu ne sawo'insa sai suka ce ya mumini na wannan yaro me yasa ke zuwa yana zama anan muna da yara irin sai je dinga zama da su mana a zai zo cikin mu dattawa yana zama sai na umar sai shiru sai yake son ya bayyanar da matsayin abdullahi bin abbas na wata ana zaune sai ce ni kan wannan suran bai kuke fahimta ne idza jaa nasrullahi wal fatahu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba kowa sai fassara ta kawai a yanda take a zahiri in taimakon Allah ya zo aka fatahu makka mutane za su shiga musulunci jama'a jama'a to wannan lokacin ka dinga tasbihi ya rasulullah ka nemi gafaran ubangiji subhanahu wataala Allah mai karban gafara ne kowa aka tambaye sai faɗi wannan to inda wannan yake nufi da bai zai tambayan ba ma'ai sai aka gama abdullahi bin abbas yaro ne a cikinsu yana shiru bai faɗa ba sai ji kunya tun tunda manya sun kasa sai sai na umar ya tambaye shi yace me kake fahimta ne kai abdullahi sai ce ni abin da nake fahimta suran tana nuna ajalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kusa tun da an ce an yi fatau makka mu jama'a za su shiga musulunci mutane za su shiga musulunci jama'a jama'a ka koma kai ta tasbih kai ta istighfari kenan yanzu ba maganar da awake ba maganar tafiya lahira ne sai sai na ya ce to ni ma haka na fahimta a sai abinda ake son a fito da shi wani koyayyen ilimi ne ake son a fitar a a cikin aya a cikin ayoyin ta nan ake gane mai ilimi lokacin da manzala ta sallama ya fito ya gaya wa sahabbai cewa abdun khayyarahu Allah baina ma indahu wa baina ma fi dunya fakhtara ma inda wani mutum ne Allah ta'ala ba shi zabi ko ya zabi zama a duniya ko kuma ya zabi tafiya lahira ya je tadda abin da Allah ya tanada masa na rahama to sai ya zaɓi abin da ke wurin Allah subhanahu wataala ma'ana sai ya zaɓi mutuwa kenan sai sai na abakar ya kama kuka fadainaka bi aba'ina ya rasulullah yace ya ce ya mazala mun baka fansa da baba mun ba da fansan iyayenmu a bar mana kai yana kuka sabai ba su gane me ake nufi da wani sun dauka wani mutum ne daban ake ba da labarinsa zai bar duniya suna na bakar sai kama kuka sai muta wasu suka kama shi ah, to wannan tsohon me yake kuka ana maganan wani daban shi kuma wani bawa ya shi ko yana kuka to a sai ana magana ne kan manzon Allah sallaka shi sai na bakar ya fahimta su ko su fahimta ba kuma sai tabbata hakan din ne fahimta Abu Bakar din ita ce daidai Abu Sa'id al-Khudri yace wa kana Abu Bakrin a'lama nabi sai na Abu Bakar ya fi mu ilimi ya fi mu fahimtar maganan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ya fi lizintan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan wannan rana ta nuna musulunci ya cika mutane suna murna sai na Umar sai kama kuka me yasa kake kuka ce ai duk abin da ya cika to zai zo yana raguwa ne yana raguwa yana raguwa to kaga irin wayannan fahimtocin su ake cewa me su ake cewa ilimi fahimta ilimi inda fassara kawai ake fahimta ba a fahimtan wani abu cikin nasi da hukunce hukunce da yawa na shari'a da ba mu same su ba da sai mu rasa a ina za mu je mu samu su amma suna na cikin qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai malam yace an abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fitnatayn رجل آتاه الله مالا فصلد على حلكته في الحق wa rajulun atahu Allahu al-hikmata fa huwa yaqbi biha wa yu'allimuha shi kuma wannan hadisin Imam al-Bukhari ya rawaito shi a kashin babin al-ikhtibatu wato buri a wajen ilimi da hikima kai burin Allah baka ilimi irin na wani da ilimi da hikima duk abu ɗaya ne sai ce an abdullahi bin mas'udin daga abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu Allah ya ina shi yana daga cikin fuqaha sahaba manya manyan malamai sahabbai قال يتي قال النبي صلى الله عليه وسلم من ظن الله صلى الله عليه وسلم ياتي لا حسد إلا في اثنتين باب غبطة في أبو بو biyu. wato shine buri shine iqtibad shine ake cewa gibda kai burin Allah ya ban mulki irin nawa ne ko dukiya irin nawa ne ko kuma kuɗi irin nawa ne nan ba hasada ake nufi ba don hasada shine me tamanni zawalin ni'mati anil mu'mini alayhi Allah yi wa mutum nima kai burin niman ta gushe ko ta dawarin ka ko ta balbalce wannan hasada ne wannan cuta ne a cikin zuciya wannan haramu ne a addinin musulunci baya halatta mutum ya yi hasada ciwo ne a zuciya dole mutum sai ya da shi kafin zuciyarsa za ta yi kyau mulki Allah ba mutum haka kawai ba wani dalili kai ba ka son sa da ko kudi Allah ya bashi baka son sa da shi ko ko ilimi ko lafiya ko karfi ko wayewa ko makamancin wannan ko shiriya kaji kana kiyashin me yasa shi ya samu kai baka samu ba kowa ne bai samu ba to in wannan cuta ne a cikin zuciya kuma haramun ne kuma ita ce cuta mai wahalan magani saboda ba abun da zai yardar da shi sai dai wannan ni'iman ta gushe kuma jayayya ne da hukuncin Allah subhanahu wataala don Allah ne mai riba arziki shine mai azurtawa kana jayayya me yasa ya ba wa ne ai bai kamata ya ba wa ne to zaka ba da shi kake jayayya ba da Allah subhanahu wataala kake jayayya saboda haka ciwo ne ubal wato mai wahalan magani in mutum ba hasada bane yana kinka to in kana masa alheri ko wani abu wannan kiyayyan za ta bushe amma in ta hasada ne yana da wahala duk abin da zaka masa to da ka hasada haramun ne a addinin musulmi sai dai in kaga ana yi mutum hasada ya kai ne idan ana maka hasada to Allah ya ni'imta ka da wata ni'ima ne in ka da wata ni'ima kwata kwata a duniya Allah ba bara ka samu wanda zai maka hasada ba ko mutum da to wannan shi zai kwantarwa wanda ake wa hasada hankali cewa sai ina da abunda da za a min hasada alhamdulillah sai Allah ya mini ni'ima wa shakauta min zulamil wushati wa lam tajid za'ifatin illa usida bi husadi ما زلت يا صدق الكرام محسدا والتافه المسكين غير محسد أنا تقوكا أنا قلبنكا أنا كذا كذا ولم تجد ذا صؤدد إلا أصيب به السجد با وانا لا ذي باشي فاتيا سامو من حسدا yace baka gushe ba ana yi maka hasada amma wancan miskini wanda bai kai komai ba shi kuma babu mai masa hasada to da kai mutum baya da mai masa hasada abun tausayi ne a rayuwarsa kinan ba wata ni'ima da take tare da shi amma yana da mai masa hasada to akwai nimomin da Allah ya masa wani kuma baya so kuma duk yanda kake son ka gamsar da jama'a ya zama kowa masoyinka ba za ka taba samun haka ba riban nasi ghayatul la tudrak yardan mutane wata gaya ce wanda ba a riskanta ba zai yi a ce kowa da kowa ya yarda da kai ba faman zallazi turbasa jayahu kulluha kafan nasu nublan an tu'addama wane ne wanda za a ce duk ɗari bisa ɗari kowa ya yarda da ɗabi'unsa da halayensa bai zai yi ba amma ya ishi mutum ɗaukaka a ce za a iya ƙirga matsalolinka ai wane wanda ya ce matsalansa kaza ne matsalansa sai kai maɗaukaki ne a cikin jama'a amma in gagara kirge ne to ka lalace a cikin jama'a kenan kowa baya son ka to wannan kaga matsala ne daga wurin ka amma wani baya son ka wannan dole a samu ba wanda ba za a samu haka tare da shi sai kai haƙuri kawai Ni ma ce Allah ya maka shi yasa ka samu yan bakin ciki da masu hasada to shi yasa anan ba hasada ake nufi ba la hasada illa fi sunnati yana nufin la ghibta illa fi sunnati babu buri sai ga abubuwa guda biyu wato abu biyu ya kamata kai burinsa ba hasada bane don ba kana neman ni'imar ka gushe bane akai ma ka samu irin ni'imar da Allah ya yi wa wani daga ciki sai misal da rajulun atahu Allahu malan mutumin da Allah ya bashi dukiya fasullida ala halakati fil haqq sai aka kore shi wajen halakar da dukiyan fil haqqi a cikin gaskiya wato mutum Allah ya bashi kuɗi sai Allah ya masa gamon katar ya zama na duk inda yake ciyar da dukiyan nan inda ya dace ne shine ma'ana fil haqq wannan ya kamata kai burin Allah ya baka dukiya irin nasa domin kai me kai alheri irin nasa da aka ce fil haqqi don kada ya zama barna ta shigo ba fil batil ba amma mutum da Allah ya bashi dukiya yana sabon Allah da dukiyan ko ba ya ciyar da ita a hanyar gaskiya wannan ba za ka yi burin Allah ya baka irin wannan dukiyan ba ko mutum da ya zama mai barna fil israf al mazmum wala tusrifu inna Allah la yuhibbul musrifin wala tubazziru innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin kar ka zama mai almabozaranci Allah ba son masu almabozaranci masu almabozaranci yan uwan shaytan ne maza la hana ida'atal mal tozarta dukiya to wannan ba wai tozarta ta yake ba ba walakanta dukiyan yake ba a yana ciyar da ita inda ya dace yana ciyar da iyalansa yan uwansa yana sadaka yana zakka yana kyauta yana taimakawa addini yana taimakawa makwata da miskinai da sauransu duk inda ya dace sa dukiyan ana yake sawa to wannan sai kai burin Allah ya baka irin wannan dukiya ne amma mutum da almabozaranci yake ba a burin irin dukiyansa ko ko ko kuma barna yake da fasikanci da dukiyarsa ba a burin irin dukiyarsa shi yasa qarun lokacin da yake wato sharholiyansa yake takama Allah ya bashi dukiya yana ganin kawai ya cancanta ne Allah ya bashi wasu da yawa sun yi burin ina ma a ce muna da kuɗi irin na karuna wani mutum ne daga cikin banu isra'il zamanin annabi musa wanda ya arziki har abun mamaki wanda abin nan kiki na sito ɗinsa raƙuma ne garke raƙuma ne suke ɗauka makullin sito sito ɗinsa na arziki to amma da ya ta takama girman kai ya butu cewa annabi musa alaihi salatu wassalam allah ta'ala sai ta kasa ta kama shi sai ta kama shi ya fito yana takama a cikin a unguwarsa cikin gidajensa akan doki da ado na zinari da shi da fadawansa da dawakansa da komai nan yana tafiya yana takama Allah ya ce kasa ta kama shi sai ta nitse da shi kai gaba ɗaya wa qasabna bihi wa bidariha to da haka duk gaba ɗaya sai wurin ya zama kogi ta nitse da shi gaba ɗaya anguwar ta zama ruwa da shi da dukiyansa din gaba ɗaya da yake gadara da shi wurin sai ya zama wani ruwa baki irin yanzu haka yana ijibe yana Misira wani abin da wani state da ake cewa fayyum a wani gari da ake ce masa ake ce masa birka na je na ga kogin duk in ruwa kawai fufu kawai yana yana yana yana yana abin yana toroko kuma inda aka halakar da karunan ne da shi da jama'arsa da dukiyarsa gaba daya kaga wannan aya ce to da suka ga wannan halaka zai suka ce a'a muka gara da babamu irin na karuna ba to baka duba mutum fasiki mutum mara tsoron Allah ko kafuri ka ce Allah bani dukiya irin ta wani a ah, mutumin kirki ne in yana aikin kirki sai ka ce Allah ya bani dukiya irin ta wani ma'ana inda ma'anar maganan in Allah bani dukiya irin ta wani zan yi alkhairi irin na wani zan yi ayyukan alkhairi irin wanda wani yake yi to wannan kuma ya zo a hadisi ko ba baka dukiyan ba za a baka lada irin na wani din da niyatul mu'mini khairun min amali Allah zai baka ladan niyya zai baka ladan kai wannan aiki wannan babu laifi amma a ce haka kawai Allah ba mutum kuɗi baya baya baya taimako na addini ko na al'umma ba amfanan kowa da dukiyarsa to abun zargi ne kai burin irin wannan dukiya sannan na biyu yace wa rajulun atahu Allahu al-hikmata fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha da mutumin da Allah ya bashi ilimi shine hikima ilimi yake nufi anan yutil hikmata man yasha wa man yutil hikmata faqad utiya khairan kaseera Allah yana bawa ilimi wanda ya ga dama wanda Allah ba shi ilimi ya ba shi alkhairi mai yawa lalle ya kula da wannan alkhairi ya sarrafa shi a inda ya dace to mutumin da Allah ya ba shi ilimi shi ma ba kowanne ne ake burin irin ilimin sa ba sai za ce fa huwa yaqdi biha yana aiki da ilimi shine ma'anar yaqdi biha yana hukunci da hikimar ma'ana yana aiki da ilimin sa siffa ta farko kenan sannan wa yu'allimuha yana koyar da ilimi yana aiki da shi yana koyar da shi ka idan aiki babu koyarwa shi ma akwai matsala an sa alfifa ta farko yana aiki da ne amma ya koya ilimi to wannan kuma zai shiga cikin fadin Allah ta'ala wanda Abu Hurairah yake cewa ba don wata aya cikin Alqur'ani ba zan gaya wa kowa hadisi ba ita ce innal ladina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم Allah ta'ala ce masu koye ilimi bayan Allah ya bayyana musu ilimi ya tabbata gashi na Qur'ani suka zo suka koye kuma sun sani to wayannan ubangiji ta'ala ya ce tunda sun koye mutane Allah ta'ala zai la'ance su ko masu la'anta ma za su la'ance su wato abun tsinewa ne abun kwashewa albarka ne abun nisantawa ne daga rahamar Allah ta'ala saboda sun boye ilimi sai wanda ya tuba ya zo ya bayyana ilimin bayan da abu ya ce ya bayyana tubansa ya zo yana karantar da jama'a to wannan Allah ta'ala yana karban tubansa kaga inda ilimi yake da hadari kenan ko ka yaki da shi bai isa ba sai ka karantar in ka karantar kuma bai isa ba sai ka yi sai ka aiki da shi wa in kunta la tadri fa tilka musibatu wa in kunta tadri fal musibatu azam siffa ta biyu Shi ne ka yi aiki da shi abin da ka karantar kai ai in kai karantar bai isa ba sai ka yi aiki da shi in ka karantar bai isa ba sai ka yi aiki da shi wato sai ka da tifofi guda biyu wanda yake karantarwa baya aiki da iliminsa kamar fitila ne tana mai haska mutane ita kuma tana kona kanta kasirat yudhi'u lin-nasi wa yuhriqu nafsahu kana haskaka mutane kai kuma kana mai kona kansa ya muqidan naran li ghayrika dawuha wa harru lazaha baina jambayhi yadhim kana kunna wuta wani na haskakawa kana haskaka mutane suna amfani da hasken kai kuma wutar tana kona ka saboda mutum bai yi aiki da me bai aiki da ilimi a hadha janal ilmu alladhi qad kasabtahu a hadha alladhi qad kunta tarjuhu yut'imu a hadha huwa ar-rifqu alladhi qad kasabtahu la amruka la rifqum wala al-asu yaslam ba uwar kudi babu riba kayi asara idan baka yi aiki da ilimin ka ba mudi'un li amri allahi kan ghashsha nafsahu مهين لها أن يحب ويكرم وتضغم مع هذا بأنك عارف كذبت يقينا في الذي أنت تضغم وما أنت إلا جاهل ثم ظالم وأنك بين الجاهلين مقدم إذا كان هذا نصح عبد لنفسه فمن ذا الذي منه الهدى يتعلم وفي مثل هذا الحال كرتال من مضى وأحسن فيما قاله المتكلم وإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة عظم kana tozartar da al'umurnin Allah subhana ba ka aiki da iliminka kana alfasha kana ayyuka na sabon Allah amma kana riya kuma kai malami ne kana alfahari kai ka zama malam kana karantar da jama'a kana da'awa ka shahara ka samu karbuwa a cikin jama'a kana alfahari kana takama da wannan amma kuma zuciyarka ba mai kyau bane ayyukanka ba masu kyau bane ibnu kai ce in ya zama da malami ma yana yi wa kansa irin wannan nasiha ma'ana wannan shine halin malami ka gaya mutane gaskiya baka yi aiki da ita ba to wurin waye za a karbi gaskiya fa man zallazi minhu alhuda bi wurin wa za a koyi shiriya baka aiki da abin da kake karantarwa ayyukanka suna sabawa da abin da kake faɗa to don Allah jama'a ya za su samu shiriya tunda kai ma baka shiryu ba yace irin wannan ne fa ne yake cewa fa in kunta la tadri fa tilka musibatu in baka da ilimin musiba ne wa in kunta tadri fal musibatu azamu in kuma kana da ilimin musiban ta fi girma ka yi aiki da ilimin ka karantar da shi kuma tsakani da Allah ka karantar da shi da ikhlasi don ka samu lada a wajen Allah ta'ala domin mutane su shirya ko don a faɗa ko don ka samu shahara ko don ka samu karɓuwa a cikin jama'a ko kuma don ka samu abin duniya kaga mutum ko ina abun nan hadari ne da bai bai shi amartuka alkhaira lakin bi wa mastaqamtu fama qawli laka taqi na ce kai ban yi ba dan me yasa zan ce kai na ce ka zo mutumin kirki ni ban zo mutumin kirki ba akan me yasa zan ce dan me zan ce ka zo mutumin kirki wa ghayru taqin ya'muru an-nasa bit-tuqa tabibun yudawi ghayrahu wa huwa taqin aya taqiy أيا أيها الرجل المعلم غيره هل لا لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كي ما يصح به وأنت سقيم فابدأ بنفسك وانهها عن غيها فإذا انتهت عنه وأنت حكيم من ذاك يقبل ما تقول ويقتدى بالعلم منك وينفع التعليم باك da tsoron Allah kana cewa ko mutane su zama masu tsoron Allah wannan kamar likita ne yake ainihi wa wasu magani shi kuma yana tare da cuta ya yayi fara da kansa ya mai koya mutane alkhairi shiriya ka fara da kanka mai in kana da hankali ka gyara kanka kafin ka gyara wani halali ka kada zata ne kana tifata mutane magani mara lafiya da wanda ya shiga hali na cuta amma kai kuma ka manta da kanka yace ka fara da kanka in kai ka zama mai hikima kuma nan ne za a karbi ilimin naka kuma ai koyi da kai kuma karantarwanka ta yi amfani idan mutum ba mutumin kirki ba ne abin da yake faɗa yana safa da ayyukansa wallahi mutane karatun da yake barawa ba musu tasiri da zai taba musu tasiri ba wani ne ya faɗi wa kai rabu da shi kaza kaza sai kaga ana faɗan wasu munanan ayyukansa da yake to ina za a samu ina za a shiryar da jama'a da zai taɓa yiwa ba so da aka sai an haɗa duka guda biyu aiki da kuma karantarwa ya qadi biha wa yu'addimuha kana hukunci da ilimi ma'ana kana aiki da ilimin sannan kuma kana koyar da ilimi da haka ne addinin Allah yake ci gaba ayyukanka abun koyi karantarwanka abun koyi amma ayyukanka kare ma ba zai ci ba amma wurin karantarwa kana da zakin baki kana da wasu fasaha na magana da sauransu inda za zaka sace zukatan mutane amma aikin kuma ba mai kyau ko ka zo kana aiki amma ka boye ilimi to ina za a samu shirya a wurin wa za a koye ta duka matsala ne matsala ta ya ce man katama ilman uljima yawmal qiyamati bil jami min nar duk wanda ya boye ilimi za a masa linzami na wuta ranar alkiyama dole a bayyana shi sannan ga ikhlasi ya zo a hadisi cikin mutane uku wanda farkon wayanda ne na farko wanda a awwalu man tusa'aru bihim an su ne farko wanda za a fura wutan jahannama da su daga ciki akwai mutumin da Allah ya bashi ilimi ya karantar da ilimin aka ta da shi ranar kiyama na baka ubangiji ta ce na baka ilimi mai kai da shi yace ai na karantar da mutane na yi da'awa na karantar da wannan na yi umarni da kyakkyawa ke na hana mummuna aiki ubangiji ta ce karya kake kai ne don a ce kai malami ne kuma an faɗa shi kenan ya ladansa kenan sai umarni da shi a ji a sa shi a wutan jahannan a zo da wanda yake da dukiya ya ciyar fi sabilillah wurare da yawa sai ba don Allah ne na baka dukiya mai kai da ita ai ba wata kofa ta ciyarwa fi sabilillah fati na ciyar Allah ta'ala ya ce karya kake yi kai ne don a ce kai mai kyauta ne kuma an faɗa shikenan sai Allah ta'ala ya umarni da shi a sa a wutan jahannan a ja shi a kan fiskansa a kai shi wutan jahannama shikenan ladansa a duniya kawai ya gama na uku kuma wanda Allah ya bashi sadaukantaka jarumi ne ya je na yaƙi ya bugi wannan kafirin ya sare wuyan wannan sai a da shi na baka karfi da jarunta da sadaukantaka me kai da shi yace na yi jihadi fi sabilillah yace ƙarya kake yi kayi ne don a ce baka da tsoro an faɗa kuma shikenan iya ladanka sai a umarni da shi sai a jashi a kai shi wutan jahannam duk abin da babu ikhlasi a cikin ƙarshen ta wutan jahannama ne dole a samu wannan kenan malamin da za ka yi burin Allah ya baka irin iliminsa shine wanda yake aiki da ilimin sa yake karantar da ilimin kuma tsakaninsa da Allah in ba haka ba kuma in kishiyan wannan ne aka baka ilimin sa kai ma za ka halaka kamar yadda ya halaka duniya za ta ɗauke ka saboda maluntan ita ma yanzu ana yin kuɗi da ita wani da ake yin kuɗi da shugabanci ko da kasuwanci maluntan ma wani jari ne kuma na wanda za ka samu kuɗi to kaga in ba ubangiji ta ya ne maka gamon katar ya baka tsoron Allah da ikhlasi ba sai ka je ka zudda ilimin domin neman duniya ka je ka bata ka batar da jama'a saboda samun duniya wani mun karatu da wani a Madina ya ce wallahi ba son ya zama malami saboda hadarin ilimi kawai yace shi ba son ya ce me sai kai wallahi abu yana da hadari shi dai zama dan karamin ustazu kawai wallahi sai Allah ya jarrabe shi kuma ya zama malami <laughs> yanzu a garin su babu malami irinsa wanda ake ji da shi amma Allah ya taimake shi saboda yana tsoron kada ya je fada halaka sai bai fada halakan da ƴan uwansa malamai a garin suka fada ba sai zama ba wanda ake sauraron karatunsa kuma aka yadda tsakani da Allah yake kamansa amma lokacin da muke Madina ce wallahi shi ba son ya zama malami abu yana da hadari saboda haka abu ne mai hadari ba abu ne na wasa ba wallahi duk wanda yake karantar da jama'a abun tausayi ne wallahi abun tausayi ne yana cikin hadari ba na wasa ba sai dai a taya shi da addu'a Allah ya kare masa imaninsa da ikhlasinsa da kuma tsoron Allah sa kuma sun taso daga ma suka suka je suka halaka suka kama wani abun daban ba abun da suka suka fara da ba suka bar da awan suka koma wasu abubuwa kuma daban yawan su sai ka ga mutum ya yi karshen kifi karshen sai zama ba mai kyau ba an fara da yabo za karshen kuma ya zama zagi da kushewa shikenan duniya ta ɗauki mutum kawai ya tafi kuma yanzu maganarsa ba ta da tasiri a wajen al'umma duk abin da ya kai wannan makaryaci maganarsa ta zama ruwan kwando duk an tarwatsa an bashi Allah ya tawaje to malamin mutane guda biyu nan wanda Allah ya bashi kuɗi yake cewa fi sabilillahi tsakaninsa da Allah kai burin Allah ya baka irin dukiyarsa don kai aiki irin nasa ne ba wai don ka ji daɗin rayuwarka ba wanda Allah ba shi ilimi yake aiki da ilimi yake karantarwa kai burin Allah ba ka irin iliminsa don kai aiki irin nasa ba don a ce kai malami ba in kai haka kai abu mai kyau kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da izinin za a iya yin hakan din عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب رواه البخاري wannan hadisin ba bukari har wato shi a wani babu yace babun qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam allahumma allimhu kitaba kamar yadda yazo a hadisi babin fadin manzala ta sama ya Allah ka koya masa littafi ka koya masa alqur'ani wannan zai nuna cewa wani ma za a iya gaya masa ba Abdullahi bin Abbas kawai ba hadisi daga Abdullahi bin Abbas Allah ya yarda da su shi da babansa zammani Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya taro ni ma'ana ya rike ni ya hada ni da jikinsa wa qala fati wato sai da ya kama shi hada shi da jikin sai masa wannan addu'a yace Allahumma allimhu alkitaba ya Allah ka sanar da shi alqur'ani manzo Allah ya masa wannan addu'a Allah ka sanar da shi alqur'ani a wata riwayan Allahumma faqihu fi dini wa allimhu ta'wil ya Allah ka fahimtar da shi addini ka koya masa ka sanar da shi fassarar alqur'ani duk an matsa wannan addu'o'in Abdullahi bin Abbas shi yasa ya zama na babban malami a cikin sahabban manzo Allah saboda addu'ar manzon Allah ta san Allah ka koya masa ka fahimtar da shi addini ya zama malami na addini sannan ka fahimtar da shi alqur'ani saboda haka sai zama habrul umma tarjumanul qur'an babban malami a cikin al'umman manzo Allah ta san sannan kuma mai fassara alqur'ani babu irin sa saboda wannan addu'a din da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi masa saboda kenan addu'ar manzon Allah tana da mahimmanci wani kuma da manzo Allah ya masa addu'a Allahumma ma lahu wa waladahu wa barik lahu fi ma ataitahu Allah ka yawaita dukiyansa da ƴaƴansa ka masa albarka cikin abun da Allah ya bashi sai zama duk abun da ya kama da ya sayar sai zama kuɗi abun da kai kin kane kila asara zaka ko ba ka ba shi da ya dauko shi kawai sai a saya kuma ya ciri ba yayi kuɗi take Allah ya azirta shi kuma da da ƴaƴa masu yawa Abdullahi bin Abbas yana daga cikin wanda suka samu wannan addu'a don yana yaro ne lokacin mazala ta sallam yana yaro ne da haka daga bayan ilimi da mazala ta sallam ayyar su ya dinga zuwa wurin sahabbai yana daukan ilimi yana zuwa wurin sahabbai yana daukan ilimi a haka har ya zama malami alhari yana yaro a cikin sahabbai lokacin da mazala ta sallam ayyar su ya samu wani abokinsa wani matashi yace ka zo mu ka ga mazala ta sallam ayyar su ka zo mu bi kan manya manyan sahabban nan mu je mu dauki ilimin su sai mutu sai abokin sai ce wata ya ba yaro yaushe za a neme ka ga suwa ne da suwa ne da suwa ne wa zai buƙaci ilimin ka sai ce to wannan ba abokin tafiya bane sai kale shi sai je dinga bin gida gida yana ɗaukan ilimi wajen sahabban manzo Allah sallallahu idan ya je gidan mutum malamin sai ce masa dan baffan manzo Allah sallallahu alaihi da ka ce in zo ma ai dan zo gida in baka ilimi sai ce a al ilmu yuta wala ya'ti ilimi zuwa ana zuwa masa ne ba shi yake zuwa ba ah mutum mai kuɗi ya zauna a gidansa ko mai mulki kai malami a ce wai ka dinga zuwa kana karantar da shi wannan ka walakanta ilimi ne wallahi ka walakanta ilimi ka je har gidansa ya kana jiran sa ya fito sai ya karya ya ci farfesunsa da kwai da shayinsa mai madara da kajinsa kana nan kana rakube in ya fito ya zai buɗe littafi ka koya masa karatu wallahi ka tozartar da ilimi ko mai kuɗi ko mai mulki akwai wanda Allah ya jarraba da haka amma na sha fada ɗan dan karamin ustazu ne ko dalibin ilimi bai da hanyar cin abinci je wannan ilimi bai zai kaskanta ba amma malami dai a gari bai karantar da jama'a ko mai da'awa a ce wai ya tashi tafi gidan mai kuɗi wai ya je koya masa karatu ko ya je gidan abin nan mai sarauta ya koya masa karatu wallahi ya kaskantar da ilimi Abdullahi bin Abbas shi darajansa ma ta dangantaka ne da manzala ta sama amma bai yadda a zo a koya masa a gida ba yace al-ilmi al-ilmu yu'ta wa la ya'ti ilimi zuwa masa ake yi ba zuwa yake yi ba sai dai kai ka je ka karba kana son albarka to haka ne yake wata ran dai zo ya zauna a kofar gidan malami shi malami ba a kwankwasa masa kofa in karatu ka zo yi ba za ka yi kwankwankwan ka je ya fito ya baka karatu ba in kai haka ba kai ladabi ba sai ka zauna kai ta jira tunda ya san za ka zo wani lokacin zai zo ya zauna yana jira har bacci ya kwashe shi a kofar gidan har iska ta zo da kura ta bule shi malamin ma ya zo ya fice wuce bai san yana nan ba sai daga baya farka da kura sai gaba saboda ba a kunkusa malami kofa an zo karatu na yi ta maimaita an zo karatu amma in ziyara ka zo ko ne matsala muhimmiya za ka iya masa sallama to kaga a haka ne fa sai karatu yace wannan abokin nawa bai mutu ba sai gashi na yi ilimi mutane sun zo sun kewaye ni gaba daya suna neman ilimi na da fatawa da ya kalla ga yadda aka yanyame Abdullahi bin Abbas yace hazal fata aqalu minni yace wannan matajin ya fi ni hankali shi ya dauka abun bai zai yiwu bane ai yau da gobe ne ko yau da gobe kana yi kaɗan kaɗan kaɗan yana taruwa wata ran sai ka zama wani abu idan akwai wasu malamai da suke gaban ka za su kauce yayin Allah ya baka nisan kwana sai ya zama kai din ne yau da gobe kaɗan kaɗan in kana ganin abun nesa har ya dinga matsowa sai dai in baka yi himma ba aljiddu yuduni kulla amrin shafi'i aljiddu yaftahu kulla babin mughlaqi kokari yana kusanto da duk wani abu wanda yake nesa kokari yakan sa a buɗe kofar da aka ne aka kulle mutum yana ciki ka kwankwasa bai bude ba to ka ci gaba da kwankwasa ba wa man qara al baba wa lajja walida kai tai zai ta kai wannan waye ne ka iri kila bacci yake ba son a matsa masa din in ya ji abun ya yawa to zai zai bude waye ne wannan ya matsa mai bari dai ni ga waye ne sai bude kofa to kaga wannan naci kenan to ilimi yana buƙatar irin wannan naci yau da gobe irin sa Abdullahi bin Abbas yayi sai ya zama malami amma yana rana ɗaya kake son ka zama malami to ka bata kanka ka lokaci dole sai ka daɗe kana yi kuma sai ka sha wahala kafin ka samu ilimi haka malamai suka yi sai ce wa anhu radiyallahu anhu qala aqbaltu raqiban ala himarin atani wa ana yawma idhin qanna haqqu ihtilama wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yusalli bi minan ila ghairi jidarin فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع فدخلت في الصف فلن ينكر ذلك عليّ wannan hadisin ko bukari ya rawaito shi a bara ya shiqu sima'u saghir ko sama'u saghir wannan babin yana bayani akan yaushe ne ne yaro zai iya jiyo mana ilimi in ya girma ya bamu wato akwai bambanci tsakanin shurutu tahammul da shurutu al'ada shurutu tahammul suna da sauki akan shurutu al'ada in za ka ba da hadisi dole sai ka zama baligi babban mutum yaro karami baya ba da hadisi li'anna saghira la ya'rifu ma'rifatan tamna'uhu min al-kadhib yaro baya sanin bai san Allah ba ta yanda zai hana shi karya zai iya yin karya yaro yasa ba a karban ilimi a wurin yaro wanda bai balaga ba ba a karban ilimi wajen fasiki hula ya yakhafu Allah khafatan tamna'uhu min al-kadhib baya tsoron Allah tsoron da zai hana shi karya zai iya yin karya sai ya faka shi a gefe ba za a karbi hadisin sa ba amma yaro in ya ɗauko hadisi tun yana yaro sai ba da shi bayan ya balaga sai a karba mutum yana fasiki ya dauko hadisi sai da ya zama mutumin kirki adali sai ya bada hadisin sai a karba ba a lura da yaushe karbo shi to shi yasa a babin shekaru sharadin karbo hadisi shine tamyiz ya zama ya kai shekarun da zai iya kiyaye abin da aka gaya masa kawai amma zai a ajiye hadisinsa ba za a karba ba sai ran da ya balaga sai a karba amma mai balaga ba wanda zai karbi hadisinsa to wannan hadisin Abdullahi bin Umar ya karɓo shi tun bai balaga ba daga ba kuma ya ba Abdullahi bin Abbas ya karɓo shi tun bai balaga ba zai ba da shi a bayan ya balaga kuma sai aka karɓe shi to ya ce wa anhu daga waye kenan an ibn Abbas daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu da sai ce radiyallahu anhu ma Allah ya yarda da su shi da babansa gaba ɗaya don Abbas din sahabi ne kana yace aqabaltu na fiskanto rakiban ina mai hawa ala himarin abi sajjaki atani ta mace wato jaki mace da yace imarin zai iya daukan namiji sai sai kara da atakanin kuma ta macen jaki kenan suka ce fashazza himaratun himarun ka ce jaki namiji himaratun ka ce mace a wannan shuduzi ne laraba ba su cika faɗa haka ba sai dai ka ce atanun jaki mace jaka kenan himarun kuma jaki in ka ce hamirun kuma jakuna masu yawa to sai ce na fiskanto wato na fiskanto sahabbai da manzala sallallahu ina mai hawa ala himarin akan jaki a tanin ta mace wato jaka ke yace wa ana yawma idin ni a wannan ranan kanna hasuli ma na ta samma balaga shine ma'ana na ta samma yin mafarki don mafarki ɗaya ne daga cikin alamu na balaga in yaro ya mafarki ko yana ɗan shekara tara ne ko goma ko sha ɗaya ko sha biyu ko sha uku ya balaga in dai mafarki ya da mani mafarki yana saduwa da mace fitar da mani to alaman ya balaga kenan to shi yasa ana mai yau ce na hasuli ba buluga sai ce na hasuli shirama sai faɗi alaman balagan kawai na ta san mai mafarki ma na ta san ma balaga ma akwai inda za a iya balaga bai mafarki ba shine gashin gaba ya fito masa gashin gaba in ya fito masa gashin mara to alaman baligi ne saboda hadiyatul qurazi yace lokacin da aka yi yakin banu quraiza aka kamo yahudawa za a kakkashe su to an yi hukuncin kada a kashe yaro sai baligi da ma da yara da mata duk su zama bayi amma balagagun su a kashe su saboda sun ha'inci addinin Allah sun ha'inci manzon Allah sallallahu alaihi sun nemi kafurai su yi taron dangi da suka yi taron dangi su shiga garin Madina su kurmushe musulmi gaba daya suka saba alƙawari to sai a duba idan ana shakkan mutum ya balaga ko bai balaga ba sai a duba marasa in akwai gashi sai sai a kashe shi in babu kuma sai a kyale shi alaman bai balaga bane hadisul zai ce ina daga cikin wanda aka duba maransa sai aka ga babu gashi sai aka kyale ni daga baya musulunta ya zama sahabi manzon Allah sallallahu alaihi sai yaro in yi mafarki ya balaga ko kuma gashin gaba ya fito masa kafin mafarki nan ma baligi ne ko kuma duk a rasa alamu guda biyu nan sai a samu shekara goma sha biyar bisa zance mafi inganci da abdullahi bin umar ya ce lokacin da za a tafi yakin uhudu hijira tana shekara ta uku na fita zan tafi yaƙin manzala ta sama ya mai da ni yace ce walam yarani bai gana balaga ba yace wannan lokaci na dan shekara goma sha hudu amma da za a tafi ghazwatul ahzab hijira tana shekara ta biyar yace da na fito lokacin ina dan shekara sha biyar manzon Allah fa aji hasani sai ta je ne yaƙin a lokacin ya gana balaga a sai shekara goma sha biyar su ne shekarun shekarun balaga ko da mutum bai ga wata alama daga cikin daga cikin alamomi ba wannan kuma ya hada da namiji da na mace gaba daya ko da aka mace in mafarki ko shekara nawa ta balaga idan gashi mara ya fito mata ta balaga ko ta kai shekara goma sha biyar ita ma ta balaga kawai namiji sai dai mace tana da ƙarin alamu guda biyu banda nan shine in al'ada ya zo mata al'ada kuma yakan iya zuwa tun shekara tara tana shekara tara ta yi al'ada kenan ta balaga ko bata ga wa'annan alamun ba saboda la yaqbalu sala la yaqbalu Allahu salata haidin illa bi qimar a lokacin dole ta rufe kanta in za ta yi sallah ta balaga ke shine haid ma'ana balagigiyar mace sannan alama ta gaba kuma nata shine ciki ya bayyana don ciki baya bayyana sai an balaga a wajen mace aka horar da ita tun bata balaga ba bata ga al'ada ba sai ciki ya fito to shikenan tunda ta yi ciki ta balaga ne duk abin da ya ba akan baligi ya wajaba akan ta wannan sune alamun wato bulugi wato balaga kuma sune sharuɗai na taklifi wato a dora mutum wani abu a shari'a ce wajibi ne shine ibn ibn rushd yake cewa wa kullu taklifin bi sharti al-aqli ma al-bulugi bi damin aw haml aw bi mani aw bi imbati sha'r aw bi 18 hawlan zahar babu taklifi babu abu ya wajaba akan mutum sai idan ya balaga balagan kuma dole ya zama wato ainihin mani ya fito mutum shine mafarki ko gashi ya tsira masa in mace ce a kara da haila a kara da ciki ɗaya daga cikin su guda hudu nan ya bayyana ta balaga ko kuma ta kai shekara goma sha takwas zance mafi inganci shekara goma sha biyar kamar yadda ya tabbata hadisi ingantacce na abdullahi bin umar ba shekara sha bakwai ba sha takwas ba sha biyar ko mace ko namiji sun balaga ko wata alama bata bayyana ba dole su yi azumi wata ramadana cikakke kuma hamsu salawat sun zama wajibi a kansu salloli guda biyar sai ce to a lokacin na ta san balaga a sai bai balaga ba yace wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yusalli bi minan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana salla amina ila ghairi jidarin amma ba ba yana fiskantan wani bongo ba wato ba ya sa wani bongo a gabansa ba ai mina hemomi ne ga wasu rumfuna kawai za a yi ba wani jidar amina wato lokacin aikin haji kenan yace yana sallah ba bongo a gabansa ba a cikin masallaci ba ne. to shi da tabarsa suke sallah yace famarartu baina yadai ba'da saf sai na wuce gaba ga wani bangare na sahu wato sai shiga tsakanin sahu da sahu sai ya wuce Abdullahi bin Abbas yace wa arsaltu atana sai na aika wato ainihin jakata wato jaki na mace kenan sai na sai na sake jakata tartau tana kiwo wato na sake jakin yana kiwo ni kuma na je na kama sallah fa dakhaltu fi safi na je na shiga cikin sahu yace falam yunkar zalika alayya wannan ba min inkarin hakan din ba ba min inkarin hakan din ba malamin hadisi suna kawo wannan don su nuna maka cewa yaro zai iya dauko hadisi in ya girma ya bamu hadisin a karba malamin fiqihu fa za su kawo maka wannan hadisin su nuna maka cewa wucewa a tsakanin sahu ba dai ba ba dai suke da wucewa a gaban sahu ba saboda haka idan mutum yana sallah haramun ne ka wuce a gabansa sai dai in baka da inda zaka bi sai wuri ko kuma in ya sa sutura ka wuce bayan sutura amma in liman yana da sutura yana gaba sai ka zo ka wuce tsakanin liman da sahu ko tsakanin sahu wannan baka laifi ba ana cikin sallah saboda suturan liman ita ce me suturan mamu mazala ta son yana sallah akuya ta zo wucewa za ta wuce ta ta gaban sai ya dinga matsawa yana matsawa hakan da ya manu da bango ta zo ta wuce bayan sa saboda ta wuce bayan sa tsakanin sa da sahu ba matsala bane amma ta wuce ta gaban sa kuma matsala ne to kaga wannan hadisi yana nuna mana wucewa tsakanin sahu da sahu ba matsala bane misali yanzu an ta da sallah liman yana gaba zaka shigo ta wannan kofan tsakanin sahu da sahu ga can wuta wani wuri babu mutum ko nan ya cika can gaba babu kowa ka bi tsakanin sahun kawai ka je ka shiga sahu haka abdullahi bin abbas yayi wannan ba matsala bane amma ka wuce ta gaban liman tsakanin liman da da suturansa ko mai sallah shi kare ka wuce tsakaninsa da suturansa wannan baya halatta manzo Allah ce da mutum ya san laifin da zai dauka ya tsaya arba'in ya fi masa wasu suka ce sa arba'in kwana arba'in ko shekara arba'in ya fi masa alkhairi akan ya wuce a gaban mai sallah kuma aka umurci wanda yake sallah in wanda zai wuce gaban sai tunkuɗe shi idan ya ki fajuqatilhu ya tunkuɗa shi da ƙarfi Abu yin al da wani yazo ya dan tankade shi ya yake abin nan ya yaki ya koma baya kamar zai abin nan sai fata zo zai sake wuta sai sake tankada shi da karfi ba kana jin ka shi da takobi ko wani abu kuma kar kai wani abu da zai fata maka sallah kai wani abu kai ta kama kokowa da shi har sallah ka taje ta baci wannan ba wanda ya faɗi haka Abdullahi bin Abba Abdullahi bin Abu Sa'id al-Khudri bai yi haka ba shi ya fassara hadisin arabi adrabi ma rawa ya ƙara tunkuɗewa da ƙarfi ya ce tunkuɗe kirjinsa to da kai zo cewa ka masa haka ka nuna masa da hannu in bai yi ba ya sake dawa sai ka ture shi kawai amma ba ka kama kokowa da shi na ga wani a haramin makka lokacin umra ina ta kokowa har suka fadi bai wani ya zo wucewa ga masa suna ta yi suna ta yi har suka fadi shi da kansa mai sallar ya kirkire da dariya kawai kaga to ba duk ma sun ijimai ba a haka ka ta sallan ka wala tubdilu amalakum kar ku bata ayyukanku kuma wanda ya rawaito hadisin bai kama kokowa da da da ji wanda ya zo wucewa gaban sa kaga da sai a ce haka hadisin yake nufi hadisin ba nufin haka to Abdullahi bin Abbas yace ba wanda ya masa inkari ma'ana abun da ya ba kuskure bane inda kuskure ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za su bashi ba saboda haka da su me da su yi masa magana ko da bayan sallah ne za a masa fada me yasa yi haka سنيت عن محمود بن الربيع رضي الله عنه قال أقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين من تلمي وانا حديث شمانا كركش وانا بابي wato babin mata ya shiku sama'u yaushe ne ne jin yaro yake inganta ya ɗauko hadisi iya shekara nawa ne wannan da ya ce ya ta kama balaga kaga yana kusa da balaga to wani waje wannan kuma shekaransa nawa an mahmud ibn rabi daga mahmud dan rabi rabbi allah anhu allah ya shi kale aqaltu min annabi sallallahu alaihi wa sallam majjatan yace na fahimci ko ina iya tina ina iya tinawa daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam majjatan akwai wani tofi majjaha da ya tofa na yawo fi wajahi a wajen fiska na wato sai a can gashi hadisi ya ce min dalwin wato na guga wa nu khamsu sinin ni ina dan shekara biya wato na haddace na kiyaye shine ma'anan aqaltu wani ruwa da mazala ta min dalwin daga guga majjahu sai tofa shi fi wajahi akan fiskana wa nu khamsu sinin ni ina dan shekara biyar ina dan shekara biya wannan hadisi yana nufin dan shekara biyar zai iya zama mumayyizi ba sai aka shekara bakwai ba wato yaron kala kala ne wani sai aka bakwai din ma bai zama mumayyizi wani bakwai din ne wani tun shida wani tun biyar sai kaga yana iya bambance jaki da doki in ya ga doki zai ce doki ne ya ga jaki zai ce jaki ina bambance fitika da kwandala in ka bashi aike kuɗi zai ce maka wannan naira goma wannan ashirin wannan tala abun nan hamsin wannan ɗari wannan ɗari biyu in an bashi canji zai iya ganewa canjin daidai ne ko ba daidai ba to kaga ya zama mumayyizi kenan ko da ɗan shekara biyar ne yace to ina shekara biyar lokacin ina dan shekara biyar ina iya tina lokacin da manzala sama ya kurbi ruwa ya fisa min a kan fiska na fa'idan hadisin shine yaro dan shekara biyar yakan iya dauko hadisi wani abu ya faru ina dan shekara biyar in ya gaya mana lokacin ba za mu yadda ba amma bayan ya balaga in ya gaya mana sai mu karbi hadisin saboda dan shekara biyar yana iya zama mumayyizi amma me yasa manzala sama ya tofa masa abun nan ruwa a fiskansa wannan ba walakanci ba ne na'am inda wani ne sai ya ce walakanci amma manzo Allah sa sun haka zai walakanta sahabban sa saboda haka ɗayan biyu ko ya tofa masa babin wasa don yana wasa da yara wannan kuma tawazu ne irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kankan da kansa sai dinga wasa har da yara sai sa ruwa a baki sai fesa wa yaro yaro kaga zai kama dariya manzo Allah ma yi dariya to kaga babin wasa kuma ba babin walakanci ba kana wasa da mutum kana wala sai ka watsa masa ruwa wannan wasa ne in al'adan kwana haka ba zai zama walakanci ba to wataƙila haka ne to kaga zaka so ko manzala ta sama ya maka wasa wannan daraja ne a ce ka kai ya maka wasa ko zarkin garin ku ko gwamnan garin ku a ce yana wasa da kai cikin jama'a ai dariya zaka dinga yi saboda daɗi kaga <laughs> bayan ya san ka ma har yana wasa da kai ma to manzala yana wasa da su ko ya zama ba a babin wasa ne ko kuma ya zama na ya tofa masa ne don ya samu albarkan yawun manzon Allah sallallahu alaihi wannan kuma ya ji wasa haka yake yara sa ba sai tofa musu ruwa don su samu albarkan me sa a ah, to mazalla ta sama in ya sha ruwa a ƙwarya sabai in inda su sha a ƙwarya sai su kawo bakin su su sa daidai inda ya sa bakin sa saboda me neman albarkan yawun mazala ta sama balle za ya sa ruwan a bakin sa gaba daya sannan ya tofa maka kaga albarka ta same ka kenan to kaga kenan watakila saboda albarka ne kuma duka yana yi din kamar yadda masu sharhin suka ce yakan musu wasan kuma yakan tofa musu ruwan don su samu albarka to kaga wannan ka Allah ya taimake shi kenan ko Mahmud bin Rabi manzo Allah ya sa masa albarka ya sa masa ya toba masa ruwa wanda yake haɗe da yayunsa mai albarka a fiskansa to kaga wannan duk ya samu albarka ne kaga wannan kuma daraja ce yace to na kiyaye wannan to sai dan shekara biyar yana iya kiyaye wani abu wanda za a gaya mata sai an abi musa radiyallahu anhu qala an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية فقبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثيرة وكان منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلعة فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الذي هدى الله الذي أرسلت به. وانا حديث كما imam al-bukhari ya rawaito shi a babu fadli man alima wa allam wato babin da ke bayanin falalan wanda ya koyi ilimi kuma ya koyar da shi wato ya koyi ilimi kuma ya koyar da wato wannan ilimi a sai in ka koya sai ka koyar in kana son cikakkiyar falala ne daga abu sa'idin al-khudri radiyallahu anhu Allah yarda da shi قال عن النبي صلى الله عليه وسلم يتي أن كربو دقا منزون الله صلى الله عليه وسلم قال يتي مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم وانا قوقو دين أقوى ما إياه تري شي تري منش نعم يتي مثال أبن الله تعالى يا أيقوني دشي من الهدى ندق شريع والعلم دا إلمي misalin abin da Allah ya aiko ni da shi na shirya da ilimi manzo Allah ya zo da ilimi ya zo da shirya yace ka masalil ghaifil kafiri kamar misalin ruwan sama ne mai yawa asaba ardan wanda ya samu ƙasa wato ruwa aka zubo da shi akan ƙasa ko wani gari ko wasu wasu fili ko wasu gonakai yace fa kana min hana qiyatun kasan sai ya zama daga cikinta akwai wanda take tsandauri ne wa abin nan mai daɗi ne ba tsandauri ba ƙasa ce tsayi ba wato mai daɗi ƙasa ce kamar a ce jigawa wanda in an yi za ta iya rike ruwa shine ma'anan naqiya tsaftatacciya ma'ana tayyiba allati tasluhu ziraa wanda za a iya noma ta kaman gonakai wanda suke jigawa ko makamancin wannan yace fa qabilatil ma'a sai wannan kasan sai ta karbi ruwan ta sha ruwan fa ambatatil kala'a sai ta tsirar da ciyawa in an ce alkalau ko busasshen ciyawa ko danye sai ta tsirar da ciyawa wal ushbal kafira da danyen ciyawa mai yawa al'ushbu kuma sai ya zama danye kawai wanda ba shi ba ma'ana wannan ruwan ya sauka kan kasan ta karbi ruwan ita kasar sannan ta tsirar da ciyawa har wani ya bushe ga wani kuma danye shar kaga wannan kasa mai albarka kenan wa kana min ha ajadi in wannan kasa za a iya shuka ko a ciki kuma a samu mai amfanin gona to wa kana min ha ajadibu daga cikin kasar kuma akwai tsandauri inda shi baya mai baya tsirar da ruwa wuri ne mai tauri amma shi ba tsirar da tsiro amma zai iya mai tara ruwa shi yasa yace an sakatil ma'a wannan wurin ya tara ruwa sai zama ruwa zai iya taruwa fa nafa Allahu biha nas sai mutane suka amfana da wannan ruwa din wato idan da za a yi ta ruwan sama a ce iya shuka ne kawai babu na sha da za a samu matsala to da kana bukatan wata kasar ta zama ta shuka wata kasar kuma ta zama mai tara mana ruwa kaman koguna da dam da sauransu kaga za a diba a sha za a iya shayar da wasu gonakin mu to wannan kasa mai albarka tana da duka bangarori guda biyu ɗaya bangaren ya sha ruwan gashi kuma yana tsirar da amfanin gona ɗaya bangaren kuma bai sha ruwan ba yana rike da shi domin mutane su su diba su yi amfani da shi su shayar da dabbobin su so da aka sai ce fa nafa Allahu bihan sai Allah ya amfanar da mutane da sababin kasar saboda kasa ce mai kyau fasharibu suka sha ruwa inda a inda ruwan ya taru kenan wasaqau suka shayar da dabbobinsu a inda ruwan ya taru sannan wa zara'u suka yi shuka suka yi noma a inda ruwan bai taru ba amma kasar ta ta rike ruwan ma'ana ta sha ruwa kaga ba za a je a shuka a cikin ruwa ba so da haka kenan kasar za a iya yin shuka a yi amfanin gona sannan kuma za a iya yin me za a iya ɗiba a sha ko a shayar da dabbobi to kaga dama shine abin da ake bukata da ruwan saba kenan saboda ku samu amfanin gona kuma a samu ruwan da za a dinga sha a shayar da dabbobi to wannan shine nau'i na farko na kasan yace wa asaba ha qa'ifatan shi ruwan kuma sai ya samu wani bangare ukura daban na wata kasar inna ma hiya qi'an ita kuma fako ne irin wuri mai tauri ciyawa ba zai tsiro ba sannan ruwa ba zai zauna ba ruwan na zubewa sai gangara sannan kuma ba dama ka zo kai shuka a wurin shi ake cewa fako yace la tumsiku ma'an wannan kasan ba ta rike ruwa tana ku zo ku sha ko ku sha da dabbobin ku wala tumbitu kala'an kuma ba ta tsirar da ciyawa tana ku zo ku shuka shukan ku ya tsiro kaga wannan kasan ba ta da wani amfani kenan ko an yi ruwa ma a banza ba za ku amfana da wannan ruwan ba to sai manzo Allah ya ce fadhalika wancan misali na farko shine malam fazalika misali na farkon nan masalu man faqwa fi dinillahi misalin wanda ya zama malami a addinin Allah kasa ta kama ga rubun nan ruwa ga ruwan sha ga ainihin kuma ruwa wanda za ku yi noma tana rike ruwan ta tsotse shi ka yi noma ka samu amfanin gona nan kuma tana rikewa don ka zo ka ɗiba ka sha to wannan misalin man faƙwa fi dinillah wanda ya zama malami a cikin addinin Allah wa nafa'ahu ma ba'athanillahu bihi kuma abun da Allah ya aiko da shi na shirya da ilimi ya amfane shi fa'alima ya koya wato ya san ilimin da shiriyan wa allama kuma ya koyar da mutane kaga kasan nan bata amfana da ruwan nan ba ta amfana sannan kuma ta amfanar ga shuka an yi kuma tana kana iya ɗiba ka ba dabbobin ka ko ka sha to wannan shine misalin mutumin da ya fahimci addinin Allah kuma yana koyar da mutane addinin Allah shi ya amfana kuma ya me ya amfanar kamar yadda kasan nan ta sha kuma ta sha <coughs> amma malami yake kada ya amfana bai amfanar ba da sauran sakin. sauran bangare guda da ko yana amfanarwa bai amfani kansa ba to akwai bangare guda ɗaya da babu kamar wancan hadisin namu to da aka dole ka yi aiki da ilimin ka kuma ka karanta da shi to anan kamar yana na mana bayani a can baya man faquha aka ce ko ba ce man faqiha ba da an ce man faqiha sai a ce wanda ya fahimta kawai amma man faquha man sara faqihan wanda ya zama malami a addinin Allah shine maanar faquha sara faqihan ya zama ya fahimci addini ya zama malami a cikin sa shine faquha amma an ce fatiha ya fahimta kawai ko bai zama malami ba in an ce faqaha fa sabaqa ghayrahu fil fahm ya riga wani fahimta saboda larabci yare ne mai yalwa da ka dan canja wasali sai ma'ana ta canja so da haka wannan misalin wanda ya zama malami a addinin Allah ya fahimci addinin Allah kuma yake koyar da mutane ma'ana mutum ne wanda jama'a suke amfana da shi ya amfana ya amfana to wannan misali na biyun kuma yace wa masalu man lam yarfa bi zalika misali na biyun kuwa shine misalin mallam yarfa bi zalika rasan wanda bai daga kansa da sababin wannan ilimin da shiryan ba wato ga ruwa ya zo amma kuma akan fako ne kawai ya gangara ba dama kai shuka kuma bai tsare ruwan ba bare ka amfana da shi to wannan shine misalin da wannan ilimi mutum ilimi ya zo masa amma ya daga kansa kawai ga shirya daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ruwansa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ruwansa da hadisai shike na yana yana sharholiyansa na rayuwar duniya kawai ko yana dauko ilimin addinin sa wani wuri daban ba a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga lan yarfa bi zalika rasan bai ma daga kansa da sababin wannan wato bai ma saurari shiriyan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita ba kuma walam yaqbal hudallahi allazi ursiltu bihi kuma bai karbi shiriyan da Allah ta'ala ya aiko ni da shi ba so da haka sai zamana bai amfana ba bai amfanar ba bai karantar ba kuma shi bai yi amfani da abin da ya fahimta ba saboda haka ba amfani ba amfanarwa kenan kaman ƙasa ce ruwan sama ya zubo mata amma kuma bata karbi ruwan ba bata tsare shi ba bata sha ba ballanta na ai shuka bata tsare ruwan ba ballanta na zuwa yi amfani da wannan ruwa din saboda haka kenan Allah ta'ala ya aiko manzalar sama da shirya shine alqur'ani da hadisansa lalle mu fahimce su kuma mu fahimtar da jama'a in kai haka shine ka amfana da ilimi da shiriyan da manzon Allah sallallahu alaihi da shi kuma idan babu haka to addinin Allah bai zai ci gaba ba ba za a taba fahimta ba ba za a gyara imani ba zuciya ba za ta gyaru ba sai zama kullun tsatsa ne a cikin zuciyarmu ba za mu fahimci gaskiya ba ubangiji ta Allah ya kara mana ilimi da shiriya wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh